Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi, sha biyu ga watan Yunin shekarar biyu. da da ashirin biyu Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. wani jami'in ukraine ya ce sojojinsu suna fuskantar karancin harsasai a yakin da suke da sojojin rasha a yankin miklov da ke kusa da fagen daga a kudancin kasar gwamnan yankin ya buƙaci taimakon soja da ƙasashen duniya cikin gaggawa sojojin rasha sun fi ƙarfi suna da manyan bindigogi da harsasai a yanzu wannan yaƙi ne na makami kuma ba mu da makami in ji vitali kim ya ƙara da cewa taimakon turai da amurka na da matuƙar mahimmanci Ukraine na tattauna da wasu ƙasashe game da samar da ƙarin makamai. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba ya faɗa a shafinsa na Twitter jiya Asabar cewa ya tattauna da takwaransa na Poland Zubin kan batun isar da manyan makamai a nan gaba. Kuleba ya ce su biyan sun kuma tattauna batun sanya wani zagaye na takunkumin da ƙungiyar turai ta akabawa rasha A fagen daga an ci gaba da gwabza kalamin fada a yankin Donbass yayin da sojojin Ukraine suka kaddamar da hare-hare da dama a yankin Kherson da rashi ta mamaye a kudancin kasar. Dubin dubatar masu zanga-zanga ne suka yi tattaki a birnin Washington DC da kuma gudanar da ɗaruruwan tarurruka a faɗin Amurka a jiya Asabar. domin neman 'yan majalisar dokoki samar da doka da nufin daƙila tashashen hankulan da suka shafi bindiga bayan kisan gillar da aka yi a wata makarantar firamare ta texas a watan jiya a babban birnin kasar waɗanda suka shirya zanga-zangar da aka yi wa lakabi da march for our lives sun kiyasta cewa mutane dubu arba'in ne suka hallara a babban filin shakatawa na ƙasa da ke kusa da babban dogon ginin tunawa da shugaba washington cikin ruwan sama na lokaci-lokaci Ɗaliban da suka tsira daga kisan kiyashin shekarar 2018 ne suka kafa ƙungiyar yaƙi da yawan bindiga a wata makarantar sakandare ta Falkland da ke jihar Florida. Courtney Hagiti, ya shekaru 41, ma'aikace ɗakin karatu na bincike daga birnin Lawrenceville a jihar New Jersey, ta yi tafiya zuwa Washington tare da 'yarta mai shekaru goma Kate da ɗanta mai shekaru bakwai Girema. Hagi ta ce harbin kan mai uwa da wabi da aka yi a watan Disamba 2012 a makarantar firamare ta Sandy Hook da ke birnin Newton a Connecticut lokacin da wani ɗan bindiga ya kashe mutane 26 akasari 'yan shekaru shida da bakwai ya zo ne kwana guda bayan bikin zagayowar ranar haihuwar 'yarta. Ƙungiyar cinikayya ta WTO tana fuskantar wani mawuyacin lokaci a daidai lokacin da ta kwashe shekaru ba tare da tasiri ko sanin abin da ke gudana ba. Yanzu na iya zama wata dama ta juyar da al'amura da sake fitowa a matsayin cibiyar cinikayya cikin 'yanci da adalci, ko kuma ta ci gaba da fuskantar shakku. A karan farko cikin shekaru hudu da rabi, bayan an samu hutu daga annobar coronavirus, ministocin gwamnati daga kasashen WTO za su hallara na tsawon kwanaki hudu daga yau Lahadi. don magance batutuwan da suka haɗa da kamun kifi da ya wuce kima a teku da rigakafin covid-19 ga kasashe masu tasowa da samar da abinci a daidai lokacin da yakin rasha da ukraine ya hana fitar da miliyoyin tan na alkama ukraine zuwa kasashe masu tasowa yayin da take fuskantar wani muhimmin lokacin gwajin fasahar diflomasiyarta don bayan da ta hau aiki a watanni goma sha biyar da suka gabata darakta janar na kungiyar wto ngozi ukwanja iwela a kwanan baya ta bayyana fatan ta kan cewa za a iya samun ci gaba kan akalla ɗaya daga cikin batutuwa hudu da ake sa ran za su mamaye taron tallafi ga masu kamun kifi da noma sai kuma martani kan annoba da sake fasalin kungiyar duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. shirin wanda ya zama na 63 a ayarin zauren VOA. Za a tashi ne a inda Malam Hassan yake jawabi a game da abin da yake ganin ita ce mafita a harkar tsaro da ya addabi kasashen Sahel wato waɗanda suke makautaka da Nijar. Malam Bismillah. Ina son su gane waɗanda an kai Agadas 'yan Nijar ne waɗanda an san aƙidar su a nan ƙasar Nijar. Ba 'yan Nijar na da sun kashe ƙasashen waje ba. Ina son mutane su san da wannan takwas. Kenan in yau an kace maka an ɗauki matsayi an ba mutane goma ko ishirin gobe ƙabila nawa garin kusan goma gari wata na ɗaukar makami ta ce sai an bata. Kenan an bar hanyar doka an koma hanyar ra'ayin mutane ina son mutane su gane da haka nan bai kamata kana ɗan takarda a ce ka jahilci dokar ƙasar ka ba shi yiwa haka nan saboda haka waɗanda kamar yadda shi wanga ya faɗi ba shi yiwa a Nijar ga duk wanda san kundin tsarin mulkin Nijar. Saboda ƙyan Nijar ne a ƙasashen waje suna yin ta'addanci. Kuma a ce a yanzu a yi a basu wata kota saboda da wani matsayi sun yi kowa ne. Yadda dokar ƙasa ta ce ka cika ka'ida ka ta in soja za a ɗauke ka ta kai kunkuri in ka samu a ɗauke ka. In polis ne a ɗauke ka haka take. Kuma haka muka faɗa mu shugaban ƙasa kuma haka za a yi shi. Don mutane su ɗiba wannan tunani cikin kansu na dibin wai ka ɗauki makami ne dan a ba ƙabila ka makami jamin ba za ta yi ba. Wancan da an ka yi shi na agadar ɗin mun gaya muku su sun waɗi hujjar su ana hidda arziki an danne su sun ka dauki makamai ne an ka ce to gashi shi ma kan shi waɗansu sai da ma faston sun kai akwai shaida da komi ba su ma sa mutanen su ba sai shi shi an kai kenan kada mutane su sa shi cikin kansu ina son kyanne da su gane a kabila guda ce al'umma guda ta Niger an kace mun fasara kalmar Niger ba ta da halaka da addinin dukkan wanda a cikin kasar ga ba ta da halaka da kabilar kowa ba ta da halaka da cewa kai dan gidanku an ka hidda sunan nan kenan shi ne an ka ce ta tahallaquna bi sha'biyyati jamhuriyyat Niger sunan Nijar yara ta bisa kabilar Nijar gaba ɗaya su duka ba ka isa ka ce wani gahi wani ba idan ina son mutane su san da wannan da sunan Nijar ne ake tahiya ba da sunan kabila ba ko da sauransu kabilancin da an ka kawo shi ɗan takarda sun ka kawo shi bahaushe ne ke san fursa in bahaushe ya ɗauki makami kamar da waɗansu kabilu gayi ni na goyi bayan a kashe shi saboda ba hujja ba ce ba dalili ba ne ya zo da an ka zo an ka yi shiga shina a Najeriya abin da aka da kai na nikire sha Abubakar Gumi nace matsayinka na malami babu doka ta addini ko ta kasa da kasa da ta ce ana sulhu da barawo babu ita a duniya in kuma akwai ta ka faɗa mana barawo ba a sulhu da shi wanda ake sulhu da shi eh an ce ma yaƙi tsakanin sarauta da sarauta ko tsakanin ƙasa da ƙasa ko tsakanin ƙabila da ƙabila amma waɗanga bandi ne ba a sulhu da su. to alhamdulillah mun gode da duka wato abubuwan da mutane suka faɗa suka waye mana da kanu. Alhaji Aliyu ni abin da zan fara da shi shine wato tubali na ƙasa mu ta Nijar. Misali ni da ka gani nan mahaifiyata ba Hausa ce, ubana ba Abzini ne, ‘ya'yana ba su da kabila don saboda bahillata nake arme. Ka gane ko? To wato tubalin ƙasar mu kenan. Duk wani bambanci da wani saɓani da zo kamar wadda wato malam ya faɗa ne ‘yan takarda ne ‘yan ma'aikata. Ma'aikata su suka kawo saɓani cikin ƙasar da tamu ma'aikata suka kai su zo cikin aikinsu a ƙauye su ishe gari na zabar mako na hausa suna zamani lafiyar sulumi sai su ka tallafi ga wancan gari na zabar mako na hausa sai su kyale wancan hilani ko buza su yi gaba wannan abubuwa wannan hushin shi ne ya tattaru ya yi tsanani ya kawo abin da muke ciki a halin yanzu inda duk ji an ce akwai hada tsakanin makiyaya da manoma to ba ba wani bane iyaka shi kenan mugun aiki ne na gwamnati na ma'aikatan gwamnati ai yau idan gwamnati ta shirya da wa'annan wanda suka yi hushi kin ai ba sai an kai sozawa ba ai ba mu bukatar soza iyakanmu da mali wallahi idan aka kiyaye aka yi adalci ga wannan kabiloli na fulani da na buzaye da ke iyakan mali sun ishi su kare kasar nijar dan saboda uh, dan ta'adan wanda ya zo a um, alwalid da ya fara kun san abin da fara da shi sai da ya juya kan fulani ya ɗauki mata hudu a cikin fulani sannan ya tafi da su sannan ya fulani na wannan yankin na bani bangu suka bi shi don haka abu ne mai sauki mu amince da matsalar da take ba dole sai mun tahi muna muna bin turawa bisa ga sunan da sun ka zana matsalan ba suna wannan matsalan kabilanci ne tsakanin fulani makiyaya da buzaye da yan uwansu zabarmawa a zamanar da su abinda jalle masu yi musu talfon daga nan ya mai a kira su ƴaƴan duka wannan kabilu a zamanar da su su bar ciwa-ciwa da wanga al'amari. Eh, alhamdulillah. a gurguje to ba shi a gurguje da Allah da na kawo harkan zake sa soje na yara. Da muka yi 2011 mm. ba mu ce eta ba akwai ba mu ce su ɗauke su muka ce ya gwamnati samu inda sa su. Gwamnati ya kasa sa su ga inda suka tafi. wannan sai ni precision qu'il faut le faire mu ba mu tabuta yaran da lokacin nan ba ta yan ta'adda ne ba kuma ko harakan ɗaukar soja mun san wanda ake cikin zone kin television far le control du député ba mu ce ba dole a sasu amma mu ce gwamnati ga sunan yaran ka na yan Niger ne ce inda ran nan an doke su an sa su a aiki da yau tashin kan bai zo wajen mu on a jamais dit ba mu tabbata ni ina cikin wanda bai ban yarda ba a ce wani integration wani ba mu kawo shi ba amma mun ce dole ne in yara sun yi sun dawo da kayan aikin ka kai ne gwamnati ka sa tun da bai su dauke su ba ina su tayo wannan ya ce yana da yana so ya aiki su ina ya tayi da su kenan ran nan inda gwamnati ya aikin shi yaran ga an sa su an maida su dajin wanda dafte yake ina ga ya kare ya kamata ce yaran daji wannan a dauke su dole ne su aikin iko kenan daukar soja wannan ina ganin tilasta ne a ce a une obligation pour un tout les citoyen, toutes les communautés su shiga cikin aikin soja. haka nan ne bara shi ne son a wallahi ba mu ce a dole ba amma mun ce gwamnati ga sunan ba su yi aikin su ba ko a su ne suka da muka zawo da aka kawo su gwamnati yace za mu ba su za mu sa su muka dawo nan yamai suka kira mu ciki mutum arba'in suka kawo bindigogi mm. suka ce mutum goma za mu dauka muku muka ce ba duwa ma muka ba da biyar biyar da departama da ba suka ce mutu uku da ba suka ce mutum biyu da ba aka ce mutum guda shine nike na so in kwatanta ko a'a to ko baka gane ba abun gwamnati ce zai dauka to wannan mu ba lahimu ne ba a'a in kun kawo wannan magana kenan kun kawo kun kawo magana inda bai kamata ba a'a ba batun ba kabila ne ba il bien comprendre une situation qui est ba ba ba ba lokacin da an kai na buzaye kabila ce da an Tadi, il faut pas dévier le débat. nike ba wannan nike ba shi ne abin da muke so doka da oda muna da kun aiki. wane ne? Eh, a kiyaye eh a kiyaye ka gane muna da kundin tsarin mulki tunda malam malam tunda gwamnati ya fara shi ya fara shi wani wuri in ka yi shi wani wuri ba laihi ne ba. a'a shi ne nika mu 2011 wanda ke magana ka gane mu ba mu ce dole ba ina ga ikon su ne shi dipte na nan. ba a ce dole ba mun ce ga sunan yara akwai abin da kuka yi dama da su su suka ce za mu ɗauke su to shi nan Mun ce za ku ɗauka ba ku ɗauka wa da laihi esko mu ne muka ce ku ɗauke su c'est aussi simple que ça voilà il faut il faut me comprendre bien ba mu ce ba ba mu ce ba malam gwamnati ya ɗauki niyya kun bai yi ba voilà la précision qu'il faut faire to madalla to shi kenan ai ai ya abin ya To madalla ya kamata eh, mu ja birki a nan jama'a mun gode kwarai da gaske daman kamar yadda na ga muku tun farko dole a samu sabanin ra'ayoyi game da al'amura din nan kuma wannan halayya ce ta bil'adama a cikin gidajen mu ma mun kan samu gardandami tsakanin mu mu da iyalanmu da sauran mu kan yadda abubuwa ya kamata su gudana to wannan ba wani abin mamaki bane ai sai an zauna ba an fito da abin da ke ciki tukuna sannan za a samu makamar fahimtar ina wace eh, alƙibla ya kamata a ɗauka. da wannan nake son yi mana godiya gaskiya eh, na ji daɗin wannan doguwar zama da muka yi don da mun ce awa ɗaya za mu yi gashi mun awa uku muna tattaunawa wannan ya nuna yadda mutane suka damu da wannan al'amari na haraka tsaron nan kuma yan abun wanda abin ya shafa ne su zauna su saurari kuma wallahi ni in ga muku kun birge ni saboda masaniyan ku game da abubuwan nan da abin da yake janyo su da masu yin su da dalilin yin su da sarsalan su da tarihin su da kuma maganin su so shi ne muke cewa da hukuma za ta zauna ta saurari jama'a shugaban kasa ko hakimi ko sarki bai iya tare mutanen gari baki daya amma ta hanyar kafofin watsa labarai yanzu aka zauna aka sa mishi wannan maganganu da aka yi ɗakin nan yau ɗai kaɗai aka ɗauki shawarwarin nan na ƙarshe da kuka bayar ɗin za a samu alheri insha Allah. Muna Amurka a madadin sashen Hausa muna godiya matukan gaske da kuka ɗauki lokaci kullum muka zo muka gayyato ku za ku zo. kuma gaskiya mun gode kwarai da gaske kuma muna fatar an samu bayanan da ya gamsa da mu ni dai gaskiya na ilmantu daga cikin abubuwan da jirgin da cewa dan jarida ne akan ɗauka yan jarida sun san komai ba haka ba ne kullum ka zauna da jama'a sai ka ilmantu da wani abu wallahi na ilmantu da abubuwa da yawa so da haka muka zo ƙarshen wannan muhara yanzu akwai abubuwa guda biyu da za mu yi da ya rage kafin mu wace azhar ta yi na farko dai akwai 'yan karkashin 'yan tsarabobi ne ba wani abu ne dai mai sunan voice of america dai kowa dai ya samu dan abin da ya tafi da shi na gida sannan abu na ƙarshe shine za mu taru baki ɗaya mu ɗauki hoto a bayan wannan alamar ta gidan saboda mu san mu aje don tarihi mu ce rana kaza mun taro a birnin mai a wannan ofishi na sashen hausa na murya amurka saboda haka ya zama tarihi akwai da akwai mutuwa Allah ya sa mana hannu ya kawo mana ƙarshen wannan tashi tashi hankulan ya haɗa kawunan mu ya karfafa zumuncin da ke tsakanin mu da junanmu to da haka nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu da waɗannan jawaban shugaban sashen hausa na muryar amurka alhaji aliyu mustapha sakkwato wanda shine ya jagoranci zaman zauren anniyame ta ƙasar nijar muka kawo ƙarshen wannan shiri wanda ya tattaunawa da ba da shawarwari akan yadda za a shawo kan matsalar tsaro a ƙasashen sahel a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da waɗanda suka taimaka shi da ya zo gare ku Yusuf Abdullahi da mumini Barma da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku sai wani makon idan Allah ya kai mu. Mu huta lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. to ga nan da wata malama a hajiya da Allah ko za gaya mana sunan ki hajiya. Sunan hajiya Sabi Hussein. Eh, to hajiya Sabi na ga gashi kina sai da abinci ne kamar me da me kike saidawa ne? ina yin tuwon shinkafa tuwon semo shinkafa da wake da taliya da doya dan wake duk na yi to yanzu idan ina so a dan samun dan wake haka kamar nawa ne plate daya haka eh to ya danganci yadda mutum yake so ka san a village muke dole ne mu sassauta wajen bayarwa eh to kamar yanzu zo da 200 za a bashi in ka zo da 100 ma za a baka saboda village muke wajen talakawa To kaman kin kwashe shekaru nawa kina wannan sana'a? Ni a takaice da garki na kai shekara talatin na wannan sana'a. Eh, to kin ga an tuya ma an manta da albasa. A ah, kamar ke yar wace gari ne? Ni daga Nasarawa ne yar Kiyana. Ok yar Kiyana ne? Mm. Ok. A ah, to kin shigo garin kin fara shigowa Abuja yau shekaran ki nawa a garin nan? An ah, ni na daɗe a nan garin tun shagari. Tun zamanin shagari? Eh, eh, eh area 1. Tun a area 1? To a can din lokacin me kike sana'a me kike yi? Shi ma abincin ne nake yi amma akwai manyan mu lokacin mu muna ƙanana. yanzu kun kwashe kusan shekara talatin kenan fa in ban yi kuskure ba kenan a garin nan ko fiye da haka. Insha Allah. To yanzu da kika dawo nan kuma garki bi da kika fara wannan sana'a kin kwashe kamar shekara nawa? Ani tun da na zo nan garin garki na sauka ko iriya wan din ma ina dan dafawa ne kai ko kuma dan samu wani wani dafa sai hakan dawo garki din. ban taba zama wani wuri ba sai garki eh, amma wannan din wannan shago naki da kike sai da abinci kamar yanzu ya kai shekara nawa kika kike wannan sana'a dai zama na nan na zama shekara 16 kenan ko 17 a shida a nan eh, gurin eh. wai wai wai ai wannan makin ci a ce an baki mai anguwa eh to masu anguwa yan kasa ake ba ba yan babaki ba tunda akwai su mun san su kuma To yaya maganan iyali yaya? Ya'yana ni ban haihu da yawa ba ya'yana uku ne. Ko ke uku. To su ma suna wannan sana'a ne ko kuma? Lokaci su taimaka mun. Akwai ɗan hauta na ma yana university kefi amma ba sa zuwa kamar yanzu haka ba makaranta nan yake taimaka ya zo ya mun aiki. Kullum yana zuwa ya taimaka. Kullum muna tare yau zazzabi ne ya dame shi ya tafi gida da kun same shi nan. Ayya to Allah ya ba shi lafiya. Amma yanzu ah, kina kamar nawa a rana? To shi kasuwa ai haƙo ne wata rana ka samu wata rana kuma ka rasa ka haƙura don yadda Allah ya yi ne na kan yi dubu ɗari ɗari da hamsin har da tamanin ma. amma gaskiya kina wa a gaskiya kina kina ciniki sosai dubu ɗari a rana ake ga ko ma'aikacin gwamnati ina ya isa. <laughs> kayan nawa na saya kafin ya kawo ɗarin. ana kukan cewa kayan abinci ya yi tsada haka kin ga ko kuma ku ne kuke cikin wannan sana'a kamar me za ki ce akan haka to me za mu ce ko sai dai mu nemi sauki wajen Allah domin dai kan yanzu kan kayan abinci yana tsada kuma masu sai da kayan abinci ko da ana sai da 800 in ya hau 900 za su gaya maka amma in ya sauka 700 ba za su faɗa ba kuma haka za ka yi ta a sayan ka gane to yanzu kaman buhun shinkafa haka kina siyan kaman buhun shinkafa yar gida nawa eh to ya danganci dai mun fi sayan wannan Nigeria rice din dubu talatin ishirin da shida ishirin da bakwai nan kuma forest ne za mu saya talatin da biyu talatin da uku amma abin akwai fita to in ba fita da ba za ka gani a nan ba da na bari tuntuni amma ana dan samu dai albarka ina Allah ne ba wai yawan shi ba Mun gode kwarai kwarai. Damuwa na gode ne. gode sosai. Allah ya taimaka. Amin. Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon abu da ya har hada shiri da bada umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.